alaikum mabuta sauraren radio al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci wanda muke gabatar muku da muhadarori na alkur'ani mai girma abinda suka allaka da shari'ar musulunci tare da jagorancin sheikh malam abdul malik khamis sheikh bismillah ibn muqaddim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Akaramaka Allahu Bahaushe yana da wani karin magana da yake yi cewa sakin ka'ida shi ke hana samun fa'ida. Yana ganin ƙarƙashin wannan karin magana na Bahaushe za mu tsinci abubuwa da yawa kuma kusan karatun namu gaba ɗai yana cikin wannan karatun ne don saboda a samu ka'idodi wanda za su sa a samu fa'idodi.
Gaskiya.
Idan muka ba mu manta ba masu biyanmu cewa muna cikin abin da ya shafi tafsirin Qur'an bil Qur'an. Abin nufi yadda ake fassara Al-Qur'ani ko yadda Qur'ani yake fassara kanshi. Kusan mun yi dogo shimfiɗa kuma mun yi dogo tafiya. Tafiya dai ta yi tafiya muna son yau Allah ya samu kai.
Amin.
Idan an kai kuma idan ko ba a kai ba duk inda za mu kwana. Allah za mu kwana lafiya.
Amin.
Aka rawa kalla abinda muke so yau mai matasha da shi shine abin da ya shahi tahirul Qur'an bil Qur'an bil qira'at.
Bil qira'at. To na farko al hadithu bil hadithu yuzkar inji Larabawa. Wata magana ita ke tado magana. Larabawa suka ce man hurima al usul hurima al wusul. Duk wanda an ka hana mishi sanin ka'idodi to an hana mishi kai ga cin nasara akan ilimin sa. Ina fata an fahimce ni wannan ni ma sai in kara maka tunda kai ka kawo Hausawa to ni ko in kawo Larabawa. ko ba haka ba to tafsirul qur'ani bil qur'ani shine bayanul qur'ani al qur'ani bil qur'an shine ka fassara ma'anata al qur'ani da ayoyin al qur'ani kuma shine ajallu tafsir shine tafsiri mafi girma da daraja Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa wato wannan shine tafsiri mafi girma haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin muqaddimat tafsiri ya bayyana wannan Shanqiti yake cewa iz la a'lama bi kitabillahi azza wa jalla min Allah azza wa babu wanda ya Allah sanin littafin Allah babu ma wanda ya Allah sanin komai to balle Qur'ani da adda kima da darajar sa wanda magana sace kaga ba a cewa ga wani wanda ya kai Allah sanin wato alqur'ani to sai mu shiga cikin tafsirul qur'ani bil qira'at yadda ake fassara alqur'ani da kira'o'i idan muka duba za mu ga fassaro wato kira'o'i kala biyu ne mun faɗi kira'o'i da suka inganta guda goma daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kira'o'i shazza muka ce su kira'o'i shazza waɗanda ba su inganta ba ana iya karantawa da su wato ba a karanta su cikin sallah amma ana iya kafa hujja da su wajen tafsiri kidan wajen tafsiri suna da amfani domin ko ya zamanto a cikin haruffan da an daina karantawa ne da su ko kuma su zamanto abin nan fassara ce ta sahabiyo da kuma tana da muhimmanci ina fata a rubuce yawwa madalla to kaga wannan yana da muhimmanci to idan muka dauka malamai sun yi anwa na tafsirul qur'ani bil qur'ani bil qira'at an gane ko kakane alaka take tsakanin qira'a da qira'a domin wanda bai san su ba kaga zai iya abkawa a cikin mi a cikin matsala ina fata an fahimce ni wanda bincike ne kuma insha Allah muna akan shi ina fata Allah ya bamu iko za a fitar da shi ma gaba ɗaya tun daga farkon alqur'ani har ƙarshen alqur'ani ina tunanin wannan da izinin Allah amin amin in Allah ya bamu iko to sai mu je cikin bayani na farko malamai suka ce al alaqa bainal qira'at ana iya samun kullu qira'a an takuna mustaqilla bi nafsiha kowace qira'a ta zamanto ma'anarta tana daban da wata ba su ci karo da juna ba amma kuma ma'anonin sun sha bamban eh kowace tana da sakon da take isarwa take isarwa misali a cikin suratul baqara Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim ko wala tasal an ashabil jahim imamu nafi' da imamu yaqub su suka karanta wala tasal kada ka tambaya to kaga nan hari ne aka yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam can kuma wala tusalu ba za a tambaye ka ba to kaga nan ba za a tambaye ka ba kuma kakka tambaya ma'anar su daban-daban take wannan labari ce wannan kuma hani ne na'am an gane ko to amma idan muka duba kowace kira'a kuma ba ta da matsala domin mi wala tusalu ba za a tambaye ka ba dama wala taziru waziratun wizra ukhra wata rayuwa ba za ta dauki wani abun ga fa in aradu fa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka in illa albalagh fa dhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir kowa zai tashi ne akan aikin sa kenan shine abin da ayat wato take nufi idan muka dauki wala tasal ka tambaya kenan ba ruwanka da mutumin da ya mutu akan kafirci domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bakin cikin batar mutane da mutu su akan kafirci sai Allah ya ce a'a wala tasal an ashabil jahim kab ka tambaya mutu in ya mutu akan kafirci ba za a yi masa addu'a ba kuma magana ta riga ta kare Allah da ya halice shi ya fi ka son shi shi ya san makomarsa kamar yadda ake bada bayanin kan cewa lokacin da ammin sa Abu Talib ya mutu akan kafirci yayi bakin ciki yayi masa istighfari kafin a hana shi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an hana su su musu istighfari kiga wala tasal an ashabil jahim kiga irin wannan ne imtisali da annabi Musa ya dage zafa ma balul qurun da qala ilmu inda rabbi fi kitab na'am ilmu ha inda rabbi wala yansa to kaga kenan wannan yana nuna cewa babu ruwanka kai dai kai wa'azi kai da awa ka kare naka shiriya tana ga hannun Allah kuma shi yasa wanda ya cancanta da ita ya bashi wanda bai cancanta ba kuma Allah ya san shi ina fatan an fahimci to kaga wannan qira'a mustaqilla kenan idan muka duba har yanzu zamu iya ganin mu ba da misalai da yan uwa da su gane al-istiqlal a cikin suratul baqara sai Allah ya ce walau yara allazina zalamu iz yarawna al-azaba ko walau tara allazina zalamu to kaga nan wannan ta zo walau yara allazina zalamu da dai waɗanda sun yi zalunci sun ga anfusahum kawunan su walau tara allazina zalamu da kaga waɗanda suka yi zalunci ina fata an fahimci ni to kaga anan muna da kira'o'i guda nawa biyu muna da qira'i guda ko mu ce fuska ta karantawa guda biyu kawai ne wanda yake yayi zufi cikin ilmul qira'at yace ba qira'a biyu bane ka san eh wajo ne ana iya cewa fuskar da ake karanta wato abin nan wato kalima kenan tunda in mun ka duba shi imamu nafi' an gane ko da imamu yaqub da imamu ibnu amir suka karanta walau tara alladhina zalamu da kaga waɗanda suka yi zalunci to kai annabi ana magana da kai ko ko kai wanda ke sauraron wa'azi walau yara alladhina zalamu su ko da waɗanda sun yi zalunci sun ga anfusahum sai malaman luga suka ce to an shafe jawabin law ai la ra'aita amran aziman ko ka kaddara duk abin da yake munasibi kenan da kaga al'amari mai girma iz yarawna al'azaba ka gane ko ko kuma iz yurawna al'azaba kamar da ibnu amir ya karanta lokacin da ake nuna musu azaba kaga lokacin da suke gani yarawna al'azaba yurawna al'azaba lokacin da ake nuna musu azaba annal quwwata lillahi jami'a ko innal quwwata lillahi jami'a kamar da imamu abu ja'far da yaqub suka karanta sai ya zamanto wannan annal quwwata shina daga cikin ma'atufi ko kuma innal quwwata magana ce istinafiya to kaga wannan ta nuna kowace qira'a mustaqillatun li bi nafsiha amma suna bada ma'anoni waɗanda ba su karo da juna ba idan muka duba har yanzu a cikin babul istiqlal a cikin suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به كو تساءلون به to shi tasa'aluna bihi al-kufiyun da Imam Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta tasa'aluna waɗancan sun karanta tasa'aluna asalin shi ta tasa'aluna ne sai aka maida wato ta'un ta koma sinu idghamin ta shi ko tasa'aluna asluhu ta tasa'aluna sai an ka shafe ta'un to amma ba nan dai maganar mu take ba tasa'aluna bihi wal arhami ko wal arhama Imam Hamza shi kadai karanta wal arhami idan mun karanta واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أقراءة جمهور كنون كجس أوران الله كجس أوران مي ku ji tsoron yanki zumunta ku ji tsoron zumunta kar ku yanke ta amma in muka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ku ji tsoron Allah da ake tambayar juna da shi don Allah kai mini kaza wal arhami da kuma wato ita zumunta wadda kuke nuna wanda cewa menene yawa arhami jarra yawa sai zaman to ma'tufi ne alal dhamir to duk da yake malaman lugo suna da wani shirme nasu da suke cewa dole sai ya zaman to an yi atfi dhamir sai an ƙara wani abu an ƙara ba'un a cewa bil arham kamar yadda an ce fa khasafna bihi wa bidarihi al to wannan kuskure ne na malaman lugha domin qur'ani shine afsahul kalam duk abin da qur'ani ya zo da shi ba za bai dace wani mai lugha ya zo ya ce a'a wannan bai dace ba kaza kaza kaza to almuhimmu da kaga wannan qira'a ita ma kowace ta zo da ta ta ma'ana mustaqilla wannan ta nuna aji tsoron Allah aji tsoron yanki zumunta wannan ta nuna ana tambaya da Allah kuma ana tambaya da zumunta babu wani matsala ina fata an fahimce ni sai misali na karshe a karkashin wannan shine cewa qira'a mustaqilla يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين واتوا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا أكوي قراءة وإن تلووا أو تعرضوا to kaga in an ce wa in talu yadda yake a qira'a ta Imam Hamza da Ibn Amir an gane ko wa in talu talu da galawa yalwi ne shine ya karkace shi ko wa in wato wa in talu kenan afwan wa in talu a qira'a ta abin nan Hamza da Ibn Amir wa in talu aw tu'ridu aslin sa waliya yali shine kajibinci al'amari kenan in kun aikata ita shahada kin aw tu'ridu ko kun ka kauce kenan ma'anar ta nan ko kun yi ko ba ku yi ba amma wa in talwu idan kuka yi kwana millawa yalwi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab suna karkata halshen su kenan idan kuka karkace aw tu'ridu kaga ko ce qira'a tana bada wata ma'ana mustaqilla can da to kaga wannan misali ne wanda malamai suka basuwa kuma yana da yawa wata qira'a tana iya bada wata ma'ana wata ta bada ma'ana shina daga cikin mu'jiza ta alqur'ani a kalima ɗai zai iya bada ma'ana fiye da ɗaya ma'anoni masu yawa to wannan alaka ta farko kenan sai alaka ta biyu sai suka ce shine alaqatul mujmal bil mubin shine wata qira'a za ta zo mujmala ma'ana ma'anar ta dunkule take sai wata qira'a ta zo ta bayyana me ake son a ce a cikin ta misali a cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ce wa id qulna dkhulu hadhihi al qarya fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulu al baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wajen naghfir kinnan muna da siga guda uku imamu wato Nafi' da Imam Abu Ja'far sun karanta yughfar lakum khatayakum za a gafarta muku kaga ba a faɗi wa zai gafara ba yughfar za a gafarta muku Ibn Amir ya karanta tughfar za a gafarta muku saboda mi an ce yughfar tughfar yughfar an kalli fa'ilin wanda zai gafara tughfar za a gafarta muku an kalli shi khataya matsayin muannas yake a cikin larabci amma a qira'a ta jamrusi an ka ce naghfir lakum khatayakum za mu gafarta muku zunubanku kenan kaga da qira'a ta ibnu amir da qira'a ta abu ja'far da qira'a ta imam nafi' sun zo za a yi gafara wa zai yi sai qira'a ta jamhur ta zo ta ce naghfir mu so Allah za mu gafarta muku ina fata an fahimce ni kenan ka gani wato kenan akwai alaka ta al-mujmal wal mubin idan muka duba har yanzu akwai irin wannan a cikin misali wato suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq akwai qira'a sayuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya bighairi haqq wa yaqulu dhuqu adhab al-hariq ina fata an fahimce ni to kaga yanzu idan muka dibi wannan qira'a da ta zo an gane sayuktabu qira'a ce ta Imam Hamza za a rubuta ma qalu abinda suka faɗa wa qatluhumul anbiya sai zama to naibul fa'il tun ta an ce sayuktabu za a rubuta wa qatluhumul anbiya kenan wasa yuktabu qatluhumul anbiya za a rubuta kashe annabawan da suka yi wa yaqulu kuma zai ce shi Allah subhanahu wataala amma qira'a da ta zo sai ta ce ta jamhur sanaktubu za mu rubuta musu Allah kenan can da an ka ce za a rubuta ba a faɗi wa zai rubuta ba amma da aka ce sanaktubu na an faɗi wane ne zai rubuta shi ne Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci kaga alaqatul mujmal wato bil mubin har yanzu idan muka duba bayan wannan akwai misali a cikin suratu wato al-ma'ida da sauransu da ma suratul nisa qira'ata wal muhsanatu minan nisa wuri guda kawai aka karanta duka wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum wal muhsinatu ba ittafaqa alqur'an sun karanta wal muhsanatu saboda abinda ake nufi mace mai aure amma da aka zo akwai wal muhsinatu da kuma wal muhsanatu to kaga qira'ata wal muhsanatu ba ta nuna cewa wadda an ka kare amma an ka ce almuhsinatu mace wadda take kamamma an gane ko wadda take kamamma ma'ana wadda take ya ce wadda ba ta afka ma aiki na zina kina kaga wannan ta fassara mu da abin da ake nuhi da almuhsinatu haka haka ina fata an fahimce ni to sai misali na karshe akan wannan gaba saboda lokacin namu shine cewa a cikin suratu al-an'am Allah subhanahu wataala ce man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima akwai qira'a man yusrif anhu yawma idhin faqad rahima to kaga man yusraf anhu wanda an ka juyar da shi daga wato misali sabon Allah ko daga azaba faqad rahimahu Allah ya mishi Allah mishi rahama da zarar Allah ya juyar da rahama wato azaba gare ka to ka ce ka samu rahama da zarar Allah bai juyar da azaba gare ka ba to baka samu rahama Allah ba amma idan muka zo cikin wato ilmul qira'at zamu ga cewa Imam Khalaf da Imam Hamza da Imam Kisa'i an gane ko da rawi Shu'ba an gane ko da imamu yaqub sun karanta man yusrif wanda Allah ya juyar mishi kidan ta fassara waccan kira'a man yusraf wanda an ka juyar da shi dan ba a faɗi wane ne zai juyarwa ba ina fata an fahimci ni to kaga wannan alaqatul mujmal bil mubin kenan wata kira'a ta zo a dunkule sai wata kira'a ta zo ta bayyana me ake nufi da abin da a cikin wannan dunkule in ana cewa dunkule ko kulli an gane ko ko sarkakiya to idan muka je gaba sai mu ga akwai alaka ta uku wadda malamai suka kawo shine alaqatul am bil khas wata kira'a ta zo a keɓance sai wata kira'a ta zo am ina fata an fahimci ni ta nuna abin nan wato wata zo ta ce abin nan gaba ɗaya ne sai wata nuna a'a ba shi ake nufi ba a keɓe ce yanzu misali idan muka duba a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗanda suka ba fir'auna shawara sun ce ya atuka bi kulli sahirin alim akwai kira'a ya atuka bi kulli saharin alim to kaga sahar shine mai yawan sihiri a kira'a ta imamu wato hamza da khalaf da kisa'i za su zo maka da ƙwararren mai sihiri to waccan kuma kira'a ya tuka bi kulli sahirin za su ma da kone mai sihiri to kaga kullu saharin sahir wa laysa kullu sahirin sahar an gane ko dukkan babban mai sihiri to ana kiran shi karamin mai sihiri amma ba duk karamin mai sihiri ba za a kira babban mai sihiri to kaga wannan kira'a ta nuna ba kone mai sihiri ake nufi ba kwararre a cikin su idan muka duba har yanzu da wannan misali na al'am wal khas akwai cikin suratu wato at-tauba Allah subhanahu wa ta'ala ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu akwai qira'a was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar Imam Yaqub ya karanta wal ansar jamhuru sun karanta wal ansari to tsakanin qira'a ta jamhuru da ta Yaqub akwai al-umum wal khusus domin idan an ka ce was-sabiquna al-awwaluna mutane na farko an gane ko na gaba kenan na farko minal muhajirina waɗanda suke da suka yi hijira daga makka zuwa madina sai an ka ce wal ansari kenan da na gaba na farko waɗanda suka yi hijira waɗanda suka suka yi ansar suka yi taimako kenan waɗanda suka musulunta a farko suka taimaka ma addini a madina amma in mun ka ce wasabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansaru kenan sai ya zamanto shi al ansaru kinnan ya shafi kowane ansar kenan wal ansaru gaba ɗaya ba sai na farko ba sai zaman to ita wagga kira'a ta nuna dukkan ansaru sun shiga ciki to amma ba shi ke nuna ansar sun yi muhajirin ba domin muhajirin su suka fara imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam su suka ba shi kariya a makka su suka yi hakuri da abin da ya faru gare shi a makka su ne aka karkashe a makka su ne suka taimaka musulunci tun farko sannan su suka baro gidajensu da matansu da ƴaƴansu da dukiyarsu da matsayinsu da komai suka zo suka taimaka ma addini to kaga sai zamanto su ne gaba wajen daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma wannan ba muna nufin dukkan muhajirin sun yi ansar ba ana iya cewa kamar wato kamar mafi yawancin muhajirin suna gaban wato al-ansar shi ne abin da ake son a ce to kaga wannan kenan sai misali na karshe a cikin wannan gaba shine alaqatul amu bil khas a cikin ilmul qira'at shine wato min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwalikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin ko lil alamin kaga imamu hafsu ya karanta lil alimin wa min ayatihi yana daga cikin dalilan da ke nuna akwai Allah khalqus samawati wal ard halittar samai da kasai dan ba za su iya halittar kansu ba sai ce waqtilafu alsinatikum da sabanin halussanku yarurruka ake nufi duk da yake harshen mutane ya saba amma dai nan yare ake nufi wa alwanikum da kuma launukanku sai Allah ce to inna fi zalika lalle a cikin waɗancan ababen da aka faɗa la ayatin akwai ayoyi lil alamina ga talikai gaba daya dukkan halittu dukkan halittu amma yace lil alimina a qira'a ta hafs ga masana kaga masana sashe ne na mi na halittu ba su ne halittu gaba ɗaya ba ina fata an fahimci wannan wato alaka ta al'am wato wal khas kenan sai mu je gaba a cikin alaka tsakanin qira'a da qira'a dan maudu'i ne mai muhimmanci sosai shine cewa suka ce wato akwai lokacin da qira'a take zakkuwa alaqatul mutlaq bil muqayyid wata qira'a ta zo mutlaqa ta saki abu sake wata qira'a sai ta zo ta ce ga bakin iyaka inda ake nufi mun ba da misali a cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah kaga wa la taqrabuhunna hatta yatahurna ko yatahharn to kaga in qira'ata imamu hamza da al-imamu al-kisai da imamu khalaf hatta yatahharn sai sun tsarkaka sun yi wanka hatta yatahurna sai sun tsarkaka to kaga qira'a ta jamhur ta nuna mi ta nuna cewa da mace jininta ya yanke ya halatta mijinta ya zo mata in ta yi tsahara amma wata kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf sai ta nuna sai an yi wanka ta kayyade kaga alaka ce tsakanin al-mutlaq wal muqayyad a cikin ilmul qira'at ina fata ana fahimta ta misali idan muka dauka kuma har yanzu a cikin suratul nisa'i da kuma cikin suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa cikin suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ko ba haka ba a cikin suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu to kaga qira'ata imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf fatasabbatu to menene wasu malamai suka ce da at-tabayyun da at-tasabbut duka ma'anar su guda ma'ana ku bi diddigin abu wadansu malamai suka ce a'a fatasabbatu shine ku bi diddigin abu fata bayyanu ku yi kokari ku kai ga hakikanin al'amari amma yana yiwa in bi diddigin abu ban kai rumi ba ban kai ga hakikanin sanin abin da ake bukata ba to sai zaman to ita kira'a ta tabayyanu ita ta bayyana cewa tasabbut kinna ana bukatar sai an kai ga sanin hakikanin al'amari ba wai ko da an yi binciken to sai an yi hankuri an kai ga inda ake so kaga ta yi takayyidin ta in mun dauki ra'ayin waɗancan malamai da suka ce ma'anar su ba ɗaya bane to sai misali na ƙarshe da ya kamata mu kawo a cikin wannan na wato al-itlaq wa taqyid ya zamanto wata qira'a ta zo ta saki wani abu wata zo ta yanke shi a cikin suratul maida Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ga bani isra'ila fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya akwai kuma ja'alna qulubahum qasiya ko ba haka ba imam hamza da imamul kisai sun karanta wa ja'alna qulubahum qasiya to kaga qasiya busassun zukata qasiya waɗanda sun kai matuƙa wajen bushewa kenan kaga waka kira'a ta nuna maka a'a zukatansu sun yi nisa kware ba wai ga irin bushewa ce ake nufi ba a'a ta su ta musamman kaga wannan kira'a ta fassara maka abin da ake nufi kaga wato alaka ce ta at-taqid ta nuna maka mubalaga ake nufi ba ma irin bushewa wanda ka sani ba a irin bushewa wanda baka sani ba wanda ta kai mutuka shi ne abin da ake nufi to sai misali kusan biyu na karshe abin nan alaka ta tsakanin ilmul qira'at shine alaka tsakanin abin da suke kira almajazu wal haqiqa duk da yake wadansu malamai sun tafi cewa babu majaz a cikin lugha irin Sheikh Muhammad Al-Abid Shanqiti a cikin man'u jawazil majaz fil muta'abbadi litilawati wal ijaz fil munazzal wato abin fil muta'abbadi litilawati wal ijaz ya nuna cewa babu majazi ko ba haka ba Ibn Taymiyyah sun tafi cewa kan ba ba mazi su Ibn Al-Qayyim duk da yake wadansu su sun ce a kira shi uslubun min asalibil lughati al-arabiyya ji Shanqiti wasu malamai suka ce kai babu matsala a kira shi majazi ko uslubi dama al-majazu uslubun min asali talibin lugatul arabiyya suna son su yi siyana ne kan abin da shahi yawa abin da ya shahi aqidar shirka suka yi haka nan yawa da asha'ira wanda suke kiran majazu su kore sifofin Allah almuhimmu dai anan ko da mun dauki maganar malamai a cikin suratu hud da dan annabi nuhu ya halaka ya tambayi Allah kan halakar ɗansa an gane ko rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin da yace Allah dana yana daga cikin iyalaina kuma an yi alƙawarin zuriyata ko in ce iyalaina za su tsira alhali annabi nuhu ya manta an ce wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl da iyalan da iyalinka amma sai wanda abu ya gabata gare shi kaga matarsa sabaqa alaihi alqawl ɗansa sabaqa alaihi alqawl amma saboda tausayi irin na uba ka fahimta uba yana da tausayi kware game da ɗansa na'am to sai Allah ce qala ya nuhu innahu laysa min ahlik ya nuhu kai annabi nuhu laysa min ahlika ba danka bane wadansu malamai suka ce nan wato laysa min ahlika annajina kenan bai daga cikin wadanda za su tsira wasu suka ce a laysa min ahlika alaka ta yanke tsakaninka da shi don shi musulmi ne kai musulmi ne shi kafiri ne kuma ya mutu akan kafirci kenan alaka ta yanke tsakankaninku sai qira'a ta zo innahu amalun ghairu salih da kuma innahu amila ghairu salih ina ina fata an fice ni imamul kisai da yaqub su ka karanta innahu amila ghairu salih kaga innahu amila ghairu salih shi ya aikata aiki ba na gari ba kaga ga kira'a ma'anarta a fili take amma ce innahu amalun shi aiki ne wanda ba na gari ba a kira'a take sa'i da yaqub kaga akwai matsala sai a ce to nan majazi ne ga wanda suke cewa majazi sai a ce innahu amalun kenan kamar shi na aka mayarwa aiki dan adam ne amma an mayar da shi kamar aikin saboda mubalaga wasu suka ce a'a za a kaddara zu innahu zu amalin ghairi salih mutum ne wanda yana ma'abucin aiki wanda ba na gari ba to kaga wannan kira'a za ta fassara maka abin da ake nufi a kaddara a kaddara cewa wannan kira da kake yi inda ku amalin ghairu salih ghairu salih yawa wannan kira naka a kira ne wanda yake ba wurin da ya dace kai shi ba ina fata an fahimci ne a ɗaya daga cikin fassara ta marja'ud damir to yanzu in muka je a cikin wannan kuma misalin na alaka ta majaz bainal qira'at kamar da suke faɗa sai mu koma a cikin suratul anbiya'i Allah subhanahu wata'ala ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum shi annabi Dawuda allamnahu mun sanar da shi san'ata labusin ilimin kera labus abinda ake sawa sulken yaki sai akwai li tuhsinakum min ba'sikum akwai li yuhsinakum min ba'sikum akwai li nuhsinakum min ba'sikum to kaga idan muka dibi qira'a ta Hafs an gane ko li tuhsinakum min ba'sikum min ba'sikum kaga imamu Hafs ya karanta li tuhsinakum an gane ko imam abu ja'far ya karanta li tuhsinakum imam ibnu amir ya karanta li tuhsinakum to nan zamiri zai koma zuwa ga mi zai koma zuwa ga san'a domin abinda ake yi shine almalbus ad-duru'u shi ad-duru'u shine sulke a larabci kuma sulke mace ne sai an kace li tuhsinakum dan wannan sulken ya baku kariya amma idan muka diba a qira'a ta imam shu'ba da ruwais an gane ko shu'ba rawi ne na asim ruwais kuma na na yaqub ne to kaga sai suka karanta linuhsinakum dan mu su Allah ma ba ku kariya to kuma qira'a ta jamhur liyuhsinakum dan ya ba ku kariya wasu sun kace liyuhsinakum damiri zai kuma zuwa ga Allah shi Allah ya ba ku kariya wasu sun kace liyuhsinakum shi annabi Dawuda ya ba ku kariya saboda shi ya kera sulke din wasu ka ce a li yuhsinakum ko da ba shi ya kera ba ilimin an same shi gare shi kenan har zuwa waɗanda za su zo bayan shi shi dai zai baku kariya don shi ya koyar da wannan abin wasu ka ce a li yuhsinakum shi sulken ya baku kariya domin al-libasu ne nan bi itibarin libas to amma idan muka duba cikin waɗannan kira'o'in sai muga Allah shine ke bada kariya yabba masu ilimin kerawa daga cikin su akwai annabi Dawuda suka yi don su ba mu kariya kuma idan muka sa sulkin sai sulkin ya ba mu kariya haka haka haka haka mun fahimci wannan da kyau ko sai abu na karshe a cikin tafsiri na ilmul qira'at wata qira'a ta fassara wata qira'a idan muka duba akwai abin da suke kira wato at-talazum at-talazum shine wato ya zamanto akwai alaka tsakanin qira'o'i suna tare da juna yawwa yanzu in ni cewa ne ya zo ba sai na ce hancin shi ya zo ba domin istirzaman hancin ka zai zo ne tare da kai ba a bukata dilala ta abin nan wanda cikin ilmul usulul fiqh da kuma ilmul istinbat in Allah ya bamu iko zamu zo akan su idan muka duba a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yace munafiqai fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo akwai rashin lafiya na munafinci kenan da kafirci domin kafirai ne a boye ko ba haka ba sai Allah ce fa zadahum Allahu marada Allah ya ƙara musu rashin lafiya ko kuma an yi musu addu'a ne Allah ya ƙara musu rashin lafiya sai Allah ce walahum azabun alim suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibun ko bima kanu yukadzibuna kaga qurra na kufa guda hudu da imamu asim da hamza da alkisa'i da khalaf bima kanu yakzibuna saboda sun kasance suna yin ƙarya su ce sun yi imani kuma ba su yi imani ba kaga ayoyin da suke nuna ka munafikai ƙarya suke yi suna da yawa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ƙarya suke yi cewa sun yi imani kaga kuma ayoyin da suke nuna sun yi ƙarya yawa ne da su su yi rantsuwa da Allah su ce ba su yi rantsuwa ba su yi rantsuwa ba yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim kaga sun faɗi magana sun ce su faɗa ba wannan ƙarya ce suka yi idan ka ɗauki alqur'ani zaka ga ayoyin da suke cewa sun ce kaza su dawo su ce su ce kaza ba ko su yi ƙarya wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to amma kuma walahum azabun alimun bima kanu yukazzibuna a qira'ata jamhur an gane ko in mun hidda kufiyun suna da azaba mai raɗi saboda sun kasance suna ƙaryatawa wa suke ƙaryatawa sun ƙaryata alkur'ani wa suke ƙaryatawa sun ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa suke ƙaryatawa sun ƙaryata allah to kaga duk wanda ya zamanto munafiki ne to sai ya ƙaryata allah da manzo da alkur'ani ina fata an fahimce ni sun ƙaryata Allah sun ƙaryata manzo shi yasa yukadzibuna kinnan yukadzibuna bi ayati llahi suna ƙaryatar da ayoyin Allah shi yasa idan Allah ya musu alƙawali yace kaza zai faru sai su ce kai Allah yace za su ci nasara amma sun kace wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'ada Allah sun kace Allah bai muna alƙawali komai ba sai ƙarya ko sai rudi kidan ko in Allah ya musu alƙawarin ruhudi sun karyatawa sun karyata Allah ina fata an fahimce ni sai ka samu ayoyin da suke nuna maka irin yadda munafikai sun kai ta karyata Allah ko zahiri sarihan ko kuma talbiha suna wadansu maganganu suna nuna annabi ba annabin Allah bane kidan kaga karyata Allah ne a fakaici kaga akwai min azal kaga ni suna karyatawa suna nuna addini nan ba na gaskiya bane kaza ne kaga in sun nuna addini ba na gaskiya bane sun karyata alqur'ani sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sun karyata Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni kaga akwai at-talazum kenan bainal qira'at to idan muka bi da misali na biyu a cikin babu talazum Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara ke cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un muna da qira'a thumma ilayhi tarji'un a qira'ata yaqub thumma ilayhi tarji'un ga Allah ne za ku koma thumma ilayhi turja'un ga Allah ne za a mayar da ku to kaga mayar da ku in an tunkuɗa ku za ku koma ne zuwa ga Allah kaga akwai alaka tsakankanin wannan kira'a da wannan kira'a min babu talazum ina fata an fahimce ni sai misali na ƙarshe da zamu kawo dan da yake ga gaba ta dauki lokaci mai yawa shine alaqatu talazum kamar a cikin suratu wato abin nan suratu ali imran idan muka duba cikin kissan Maryam Allah subhanahu wataala yake cewa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya wa kaffalaha zakariya kaga al-kufiyun sun karanta wa kaffala wato wa kaffalaha zakariya da tashdid al-kufiyun in mun ce al-kufiyun muna nufin imamu asim da imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf khalaf al-ashir khalaf al-ashir kaffalaha amma qira'a ta jamhur wakafalaha to in mun ce wakafalaha wanda ya dauki nauyin tarbiyyantar da Maryam Zakariya in mun ce wakafalaha kenan Allah ya dora nauyin tarbiyyantar da Maryam kenan ga Zakariya kenan akwai fa'ili wakafalaha Allahu Zakariya Allah ya ɗora nauyin tarbiyyantar da ita ga Zakariya nan kuma an ce Zakariya ya tarbiyyantar da ita sai ka gane cewa Allah ya ɗora mishi sai ya ɗauka kenan akwai alaka ta talazum tsakanin wannan kira'a da wannan kira'a to wannan na dan ba da misalai ne ga ɗaliban ilimi irin mu saboda babin yana da yawa in Allah ya bamu iko a yi muna addu'a muna son tun farkon alkur'ani har zuwa ƙarshen alkur'ani za a gabatar da bincike akan wannan da izinin Allah na'am aka rama kan lawo Allah ya saka da alkhairi malam abin da muke so mu tattauna kan shi shine abin da ya shafi cikin alkur'ani wanda idan mun duba wajen kissoshi da wajen hukunce hukunce wataran muna ganin cewa wataran wani wuri an kasu da yawa an yi bayani na'am yana an yi bayani sosai an yi tafsilin na'am wataran kuma an yi ijazin su na'am to muna son mu san menene sirrin misali alqur'ani littafi ne wanda yake yana kowace sura tana da nata uslubi eh to wata sura an gina da uslubin ta akan takaitawa wata sura an gina da uslubin ta akan fadadawa saboda munasaba da abin da ake son ai magana akan shi shi yasa imamul biqai na littafi ya kai kusan mujalladi goma maqasidus suwar shi yasa kuma kika ginin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin Raddul Adhan yana fadin al-mawdu'ur ra'isi na sura in ka diba a cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama suna fadin mawdu'i na sura in ka diba cikin abin nan في ظلال القرآن نسيد خطب هنا الموضوع الرئيسي كنا أبين سورة رسالة تزونا أكن شيء شيء سيكا إسكوتا سورة أنجنا تأكن فادة داوة وتي سورة أنجنا تأكن تكأيتاوة تو مثالي أتكين سورة البقرة دين يدد آل بيزي غاريوا الله سبحانه وتعالى da ya zo wajen halakar da fir'auna sai ce wa iz faraqana bikumul bahra lokacin da muka rarrabe teku saboda ku ta tsage fa anjaynakum muka tsirtar da ku wa aghraqana ala fir'auna sai muka nutsar da fir'auna fir'auna da mutanensa wa antum tanzurun kuna kallo to amma bai faɗi ne aka nutsar da fir'auna ba amma idan ka tafi cikin suratul shu'ara misali an gane ko sai Allah ya faɗi yadda aka halakar da shi fir'auna da mutanensa sai Allah ya ɗauko cewa shi ya yi ma annabi Musa wahayi ya fita wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'una kaga ka fita da bayina wato da daddare duk da yake can a cikin suratul dukhan sai ce laylan da daddare ne sai Allah ya ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashirina fir'auna ya tura waɗanda za su je su tattaro mutane yace inna haula'i la shirzimatun qalilun waɗannan jama'a ne yan kaɗan yan tsiraru saka kara sun karya ba wa innahu wato wa innahum lana laghaizuna lalle sun fusatar da mu sun amshi suna bayu suna son su gudu kuma sun amshi kayan kawa sun gudu da arzikin mu wa inna la jami'un hadiruna ko hadiruna ko ba haka ba kaga kira'a ne guda biyu wa inna la jami'un hadirun imamu wato asim da hamza da kisa'i an gane ko da abdullahi ibn zakwan sun karanta wa inna la jami'un hadiruna dukkan mu muna cikin sauna ko kuma wa inna la jami'un hadiruna muna cikin sauna kwarai da gaske kaga wannan tayi taqyidin ma tsoron da suke yi tsoro ne mai girma sai Allah ya ce to fa akhrajnahum sai muka fitar da su min jannatin wa uyun an gane ko wa kunuzin mun fitar da su daga jannat gonaki wa uyunun da maremari wa kunuzin da wato taskoki na arziki an gane ko wa maqamin karim sai Allah ce wa maqamin da matsayi karimin mai girma wa na'matin da ni'ima kanu fiha fakihin wani cikin suratu dukhan kenan na'am wa na'matin kanu fiha fakihin na'am awrasnaha qauman akharin kadhalika wa awrasnaha qauman akharin cikin suratul dukhan yake wa kadhalika wa awrasnaha bani isra'il nan jiki abinga to kaga fi fa akhrajnahum min jannatin wa uyunin ko wa iyunun domin akwai qira'a guda biyu wato qira'a ta shu'ba da abdullahi ibn zakwan ina fata amince ni da imamu ma ibnu kasir da imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf duk haka su karanta wa iyun to sai Allah ya ce falan ma tara aljam'ani lokacin da jama'a biyu suka ga juna qala ashabu musa la mudrakun mutane annabi musa suka ce arzike mu qala kalla annabi Musa ce ba zai yiwa ba inna ma iya rabbi sayahdin ubangiji na yana tare da ni zai shirye da ni an gane ko sai Allah ce fa auhayna ila Musa sai muka wahayi zuwa ga Musa anidrib bi asakal bahar muka ce ka dauki sandakka ka bugi teku fanfalaka sai tarrabu biyu kenan an shahe fadaraba ai fadaraba fanfalaka sai ya buga sai ta tsage fa kana kullu firqin ka tawdil azim ko wani sashe sai kuma ka wani babban falalin dutsi ko fad dutsi inji malaman zuri suka ce fad dutsi azimin mai girma sai Allah ce to wa azlafna samma al-akhari sai mun ka kusanto da wadancan samma wadancan waɗanda a can al-akhari na na kusa su wato wadancan daban na daban su ne fir'auna sai Allah ce wa anjayna Musa sai muka tseratar da annabi Musa wa man ma'ahu ajma'in da wanda suke tare da shi gaba daya tace mi to summa aghraqna al-akharin samma muka nutsar da wadance niya kaga anan Allah ya bayyana yadda an kai cikin bakara ya kawo shi ya ce wa agraqana cikin shu'ara ya fassala shi bal ma a cikin suratu yunus sai Allah ya fassala yadda shi fir'aunan ta kasance gare shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون التي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر من كيترد بني إسرائيل البحر تيكو فأتبعهم فرعون سيف فرعون يدبيس وجنوده da kuma durundurarsa baghiyan dan zalunci wa adwan da ta'addanci Allah ce hatta idza adraka hul gharq sai da ya ga nutsewa za ta wurcike shi qala sai ce ya amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il nayi imani cewa babu abin bauta da gaskiya sai wanda bani isra'ila sun kai imani da shi waɗanda yake cewa wayin shi ya ce wa ana minal musulmi na aini dama musulmi bai ce wa ana aslamtu ba kaje wai Allah yake so yi ma wayo sai ce wa ana minal musulmi na aini tun can dama ina cikin musulmai Allah ya ce al'ana a yanzu wa qad asaita qablu ka saba tun gabanin haka wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin makaryata sai da sai suka zo suka ce to fir'auna bai faɗi wannan magana ba da ya tafi faɗa an dubo laka an taba cikin baki sai dan qur'ani sai tuka kajiya gashi Allah ya ce ya ci kuma an ce an dubo laka an taba mishi cikin baki a'a fir'auna ya faɗi wannan da zuciya amma ga baki an hana mishi shikenan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai kai aljam'u bainal ayati wal ahadith cikin zuciya ya faɗa amma ga baki ya so ya faɗa an hana shi me kake so kuma ina fata an fahimci ni sai Allah ya ce fal yawma a yau nuna jika bi badanika zamu tsiratar da kai da jikinka ma'ana zamu tsiratar da jikinka li takuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya ga waɗanda suke za su zo bayan ka kamar akwai wata ruwaya ta sha zare ya tali ta kula liman khalaqaka khalaqaka aya ga wanda ya halice ka domin Allah ya sanya ka ka zamanto aya to kaga anan ya nuna Allah ya fassala yadda an ka nutsar da Fir'auna to sai zaman tona al-ijmal wa tafsil kenan ko kuma al-ijaz wa tafsil nan can an takaita a wani wuri wani wuri an fassala shi ina fata an fahimce ni to idan muka duba cikin hukumce hukumce zaka iske ma cikin alqur'ani ko ana samun wannan ko ba a cikin kisoshi ba kaga a cikin suratul nisa'i sai aka zo da hukuncin zina a dunkule aka ce wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila matan da suka zo da zina daga cikin matan musulmai to ku rike su ku hana su fita har sai sun mutu aw ya hinna arba'atan minkum a sa ai shaidu idan an samu shaidun nan to a rike su a cikin gidaje su zauna har su mutu aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko ku sai Allah ya sanya musu abin nan hanya to sabilan nan kin nan sai suratul nur ta zo ta yi bayanin shi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum kuma la ya'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adhabahuma ta'ifatun minal mu'minin az-zani la yankihu illa zaniyatan gashi nan dai aka yi ta bayanin zina a cikin suratul nisa'i wadan surare kuma aka zo shi ma da zancen zina sai aka fassala ahkamu din to wannan shine ka'ida zaka iske wani abu ya zo a dunkule a wata sura dole sai ka kuma wata sura kaji yadda an ka fayyace shi wallahu ta'ala a'lam aka roka lamini bin tsakanin abinda malamai suke nufi na malaman balaga al-itnab da kuma at-tafsil wanda muke magana da shi shi al-itnab suna nufin a cikin yaren larabci magana ce wadda za a tsawaita ta amma tsawaita ta zai ƙara mata daɗi ne ba dole bane sai ya kawo ta sabuwar ma'ana ko fa'ida ko ta fa'ida fa'ida shi zai ƙara fitowa da abu baro baro ne an gane ko da Allah ya ce wa qadaina ilaihi zalikal amra sai ce anna dabira haula'i maqtu'un musbihin wa qadaina ilaihi zalikal amr ma'ana mun yi ma annabi shi lutu wahayi anna dabira haula'i cewa bayan waɗannan mutane shine al'amurkin to da aka yi mishi wahayi maqtu'un musbihin za a yanke bayan su domin an ce an yanke bayan su za a halakar da su fa quti'a dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin kaga an ka yanke bayan waɗanda suka yi zalunci ma'ana an ka halakar da su ba a bar komai ba balle ma su samu zuriya bayan su musbihin da safe to kaga al'amurkin nan shine an kai itnabi aka fassara qadaina ilaihi mun yi wahayi zuwa gare shi zalikal amra wancan al'amari wani shi wani shi al'amarin wanne ne anna dabira haula'i maqtu'un musbihin cewa bayan waɗannan mutanen za a yanke ta ma'ana za a halakar da su shine al-itna haka aka roga Allah kamar yadda malamu suke cewa ashe bi shi zikar na'am mun yi magana ka abin da shayi al-ijaz wa tafsil na'am to kamata ya mu shiga abin da ya shayi al-muhkam wal mutashabih to shi al-muhkam wal mutashabih sarka ce domin nan sai mun yi bayanin abu na farko shine akwai maganganu na malamai tsakanin me ake nufi da al-muhkam da al-mutashabih magana mai yawa mai so ya koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ko kuma ya koma cikin al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustaz dr abdul karim an-namla amma anan waɗanda zamu ɗauka guda biyu ne a ce kamar waɗanda zamu yi bayani akan su shine cewa in an ce al-muhkam wanda yake bayanin shi an kyautata shi to duk qur'ani muhkam ne shi yasa Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir an zo da su ma'ana a kyau an kyautata yadda su ayoyin suke Qur'ani kuma dukkan shi mutashabih ne domin Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan littafi ne mai kamanceceniya cikin juna ta fuskar ma'ana da kyau kamancece ne kai da juna to amma wani kuma sai Allah ya nuna sashen Qur'ani muhkam ne kuma sashe mushabih ne to kaga nan akwai matsala huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat Allah shi ya sabaka maka da littafi wannan littafin akwai minhu ayatun muhkamat akwai ayoyin da su muhkamatun ne to kaga ba za mu ce akwai ayoyin da suna da kyau ba akwai ayoyin da ba a kyautata su ba a'a akwai ayoyin da ma'anar su tana bayyane hunna ummul kitabi to su ayatun kin in hada su sai an kace musu hunna ummul kitabi su ne tushen littafi in an samu matsala gare su ake komowa wa ukharu akwai waɗansu mutashabihatun suna da rikitarwa kenan sai zamanto ta fuskar kyautata alqur'ani to dukkan shi muhkam ne bayaninsa kalimominsa tsarinsa ta fuskar alkur'ani yana kamanceceniya da juna ta fuskar ma'ana da balaga duka yana kamanceceniya da juna fuskar alkur'ani sashen shi ma'anar shi tana bayyane kai tsaye ana gane ta to sashen qur'ani adda wannan sashen alqur'ani yana da rikitarwa sai dole sai an kuma zuwa ga waɗancan ayoyi da malamai su maka bayani abin da ake nufi kenan malami yake da muhkam muhkam a ulumul qur'an a ulumul qur'an ko ya zamanto muhkam shine wanda an ka kyautata bayanin sa to dukkan qur'ani haka yake ko kuma muhkam shine wanda ma'anarsa tana a fili idan an samu matsala gare shi za a da ma'ana guda ce ba ta biyu yawa shi kuma mutashabih shine wanda yana kamanceceniya da juna an gane ko to dukkan qur'ani ta fuskar balaga da kwarewar zance da kuma magana ta kamance ce da wata duk qur'ani haka yake babu wanda ba ta da kyau amma ta fuskar rashin fitowar ma'ana kuma to akwai wadanda ma'anarsa ba ta fito ba ma'ana tana da tana da ma'ana sama da uku ko hudu ko abin da ya kama da haka ina fata an fince to sai malamai suka ce in za a tafsirin qur'ani da qur'ani idan aka samu rikici to ayoyin da ba a gane ba ba a dawo zuwa ga ayoyin da suka yi bayani baro baro shikenan an gane ko domin in ba a yi haka ba za a fada cikin matsala musamman cikin babi na aqida da babi na tafsiri da alfiraqu dalla da kuma algharb turawa da suke son su kawo kuskure a cikin alqur'ani ina fata ana fahimta ta to yanzu misali kenan sai idan muka samu ayat dake da rikitarwa ina kamata mu dawo mu dawo ga maganar Allah domin babu wanda fi Allah sanin alqur'ani to amma yanzu misali sai Allah ce fa amman ladina fi qulubihim zayghun waɗanda cikin zukatansu akwai zayghun shine wato karkata fa yattabi'una ma tashabaha sai su bi wannan wanda adda rikitarwa minhu daga alqur'ani ibtigha alfitati dan neman fitina su kawo rikici cikin mutane da hargitsi da yamutsi an gane ko da rikicewar al'amurra sai Allah ya ce to wato kenan yanzu anan za mu fahimci cewa za a koma izuwa gare shi misali yana da misali da yawa idan muka dauka eh zaka iske bari mu fara da aqidodi da suke masu matsala aqida ta ahli sunna ahli sunna wal jamaa Allah yana sama ar-rahmanu ala al-arshi sawa Allah yana sama al-arshin sa al-arshin sa yana saman sama ta bakwai kuma wa kana arshuhu ala al-ma al-arshin Allah yana saman ruwa kenan daga sammai guda bakwai sai ruwa sannan al-arshi sannan kursiyu sannan inda ubangiji yake to sai daga yawa daga cikin sai to ai ba a cewa Allah yana da wuri sai mu ce a'a shi Allah shi na yace yana da wuri sai ce to an ce a amintum man fis sama'i shin kun yarda da wanda as sama sai ce to ai an ce Allah na sama kenan sama za ta dauki Allah sai a ce a'a nan fina ana nufin ala domin ita sama ta yi karamci da ta dauki Allah tunda an ce kursiyu na Allah ya yalwaci sammai da kasai kursiyu dai balle kuma kamar asar na ibnu abbas ya zo shi kursiyu kin in an jefa shi cikin al'arshi kamar an dauki wato zobe ne an kada cikin sahara kenan al'arshin ya fi kursiyu girma to in shi kursiyun ya fi sammai da kasai girma ya yauroce su to ina ga shi al'arshin da ya yauroce shi to balle girman ubangiji mun fahimci wannan da kyau ko to kaga a wannan zai ba mu cewa nan abinda ake nufi fi bi ma'ana ala Allah yana sama sai su zo su ce maka to ai Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati ai Allah fis samawati a sama yake kaga muna a aqida ta ahlus sunna sai mu ce nan ala ake nufi ala samawati ba cikin sammai ba ko kuma wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shi Allah shine abin bauta a cikin sammai da kasai dan ya ce wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah shine abin bauta a cikin sammai kuma a cikin kasai ko kuma wa huwa Allahu an gane ko shi Allah shi ne wanda anka ba ku labarin da anka ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun to wa huwa Allah shi ne Allah nan dai to fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum kenan ya'lamu sirrakum wa jahrakum fi samawati wal ardi Allah waqaf ne wakaf ne wanda su malamai sun tafi akan haka kenan sai zamanto Allah ya san sirrin ku a cikin sammai da kasai abinda ake nufi kenan to kaga in ba mutum wanda bai sani ba sai ya dauki wasu ayoyi ya fassara su ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku ko ina sai ta yake akida ta falsafa yan falsafa da sun kace komi Allah ne da gulatu sufiya wanda sun yi zurhi cikin sufanci yan hakika sai su ce ai komi ka gani Allah ne to kaga wannan kuma akida tana da hatsari ina fata an fahimce ni wahdatul wujud hululiyya wanda suke ce Allah ya sabka kamar yanzu kaga cikin kristanci a ce Allah ya sabka cikin Maryam Maryam wal iyad billah ya sauka cikin Annabi Isa ko shine Allah ko abin da ya kama da haka to kaga irin wannan akida sai kaga sun same su an ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum alhali ana nufin Allah ma'ana bi ilmihi alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana rumi da amilu yawmal qiyamah Allah yana tare da mu da ilimin sa ake nufi ba wai ana nufi yana cikin mu ba Allah bi kulli shay'in alim Allah bi kulli shay'in alim Allah masani na ga dukkan komai kina kaga ba za ka ce Allah yana tare da mu Allah yana cikin bola Allah yana ko ina to wannan kuma mas'ala ce da take tana da muhimmanci dole in an ka samu matsala a koma ma alqur'ani a gane shi da kyau ka aje a dauki wata aya a fassara ta ba tare da sanin ayoyin alqur'ani da kyau ba yadda ake fassara alqur'ani da alqur'ani ba tare da sanin hadisai ingantattu ba ba tare da sanin yaren larabci ba balaga da nahwu da sarf ba tare da kuma ma maganganun sahabbai ba da tabi'ina tabi'i tabi'ina sai zamanto a rinka yin soki burutsu kan son rai ko kan jahilci domin waɗansu suna yi ne kan jahilci ilimi bai kai ba waɗansu kuma suna yi akan son rai menene son rai saboda suna son su samu wata bukata a wajen wani mahaluki ko wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wasu turawa ko ko jama'a su bi su ko abin da ya kama da haka Allah ya muni tsari to wannan kenan a takaice da kidan misalin da zamu ba su wakin mutashabe to Allah ya taka kai malam ga wata mu dan abin da sai mu shiga cikin wani abin eh a akwai dan sauran lokaci kada ina ganin muna iya samun nukta guda in ba abin ko kuma mu ci gaba da al-muhkam wal mutashabih din saboda yana da muhimmanci eh misali a kuna iya barin shi mu ci gaba da al-muhkam mutashabih in kuma kana so kenan dai al-muhkam wal mutashabih bari abin da zan faɗi ka'ida cikin aqida in an samu aya mai rikitarwa cikin mutashabih sai a komo cikin muhkam haka cikin ayoyin fiqihu in an samu hukunci mai rikitarwa to sai a dawo zuwa ga muhkam shi zai bayyana mana me ake nufi ina fata an fahimce ni in ba haka ba kaga za a samu matsala idan dai a takaice abin da ce ma mutashabi shine wanda muhkam ke fassarawa yawa idan aka samu matsala wanda ba a gane ma'anar shi ba to a koma zuwa ga waɗanda suka yi bayani a fili ka a dauki sarrai idan ma'ana uku sai a samu mai ma'ana guda shi ya fassara shi yawa sai shi nuna ga wanda ake nufi cikin ukun cikin ukun in kuma duka suna iya shiga to babu matsala shi qur'ani akwai lokacin da in ma'ana uku an ka dauka ko hudu har goma duk babu matsala suna shiga to wannan ya zamanto kuma shari'a ta yadda da haka ina fata an fahimci ni eh wallahu ta'ala a'lam yawa akar wakalla sai kuma abin da ya shafi qur'ani idan ya zo wajen istimali muna ganin cewa wata ran ana zuwa da kalmomi to amma sai zama da cewa akwai mafi yawanci yadda Allah ya fi amfani da su abin da suke ce ma ghalibul istimal to wannan ana kiran shi ghalibul istimal ana kiran shi kulliyatul qur'an galibin abin da qur'ani yake zuwa da shi to wannan zamu bada misali guda saboda karautuwar lokaci kalima ta al-ghalaba galibi in Qur'ani ya ce alghalaba yana nufin rinjaye na ƙarfi. Qur'ani bai cika amfani da rinjaye ba na hujja don dama shi wannan tabbas babu shakka a kan shi. An gane ko? To Allah subhanahu wata'ala ya ce ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون lalle su manzani za a taimake su kalma ce da ta gabata ga Allah wa inna jundana lahumul ghalibun lalle rundunar mu ita ce mai rinjayi kaga Allah ya nuna shi zai yi rinjayi to kuma Allah subhanahu wataala sai ya nuna cewa mutumin da ya je wajen yaki aka kashe shi to bai yi rinjayi ba domin Allah ya ce fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fayuqtal aka kashe shi aw yaghlib ko yirin jayi kenan kaga wanda an ka kashe bai yirin jayi ba to sai aka samu kuma dan su annabawa an kashe su bani isra'ila sun kashe annabawa da dama wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kaseer ko wa ka ayyin min nabiyyin qatila ma'ahu ribbiyuna kaseer wa ka ayyin so da yawa ko wa ka'inin so da yawa domin kira'a ce guda biyu ina fata an fince ni imam ibnu kasir da imam abu ja'far sun karanta wa ka'inin to min nabiyin ko min nabiyin wato imam nafi shi karanta min nabiyin akwai daga annubuwa ko annabuwa ko asharaf ko ko annaba maganganu ne na malamai masu yawa nan ba za mu samu dama kawo su ba almuhimmu dai an samu annabi da dama in an ce qatala ma'ahu ita ce qira'ata jamhurul ulama ko qutila ma'ahu a qira'a ta Imam Nafi da Imam Ibn Kasir ina fata an fahimci da Imam Abu Amr Ibn al-Ala da kuma Imam Yaqub sun karanta qutila an kashe ma'ahu bayan sa to anan ana hawunce qutila ma'ahu ribbiyun kasir wasu ka ce jumla ce ita khabar kenan waka ayyin ita ka ayyin ai kasirun ne so da yawa an samu annabi qutila ma'ahu sai zamanto ita ce khabar wasu kace a'a wannan sifa shi khabar mahdhufun ne kenan waka ayyin min nabiyyin madha an samu annabin da ya shude waka ayyin min nabiyyin sara an samu annabin da ya shude ko sa'irun wanda ya riga ya kasance an gane ko almuhimmu dai akwai magana mai yawa wasu kace wato qutila ma'ahu biyuna kasir sifa ce ta shi annabiyu domin jumla in ta zo bayan na kira sifa ce waɗansu kuma suka ce a'a hali ce domin an riga an siffanta shi da masu yawa akwai maganganu da dama ka koma cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi ya kawo maganganun malamai da dama in ka shiga in ba ma kai hattara ba sai ka bace sannan kuma ka'inin kin nan ya kawo lugha guda biyar a cikin yaren larabci ka koma dai har yanzu cikin ad-durrul masul ka gani kai mai karatun lugha to anan kaga Allah ya nuna an kashe qutila ma'ahu an kashe tare da wannan annabi kaga ya nuna shi akwai annabin da an kashe kuma Allah ya ce to kuma su annabawa za a taimake su kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli kuma ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya za mu taimaki annaba wato annabawan mu ko manzannin mu wallazina amanu da wanda suka imani fil hayatid dunya a rayuwar duniya ah to yanzu ya za'i kuma a ce an kashe annabi kenan bai yi rinjahi ba sai waɗansu malamai suka suka yi maganganu daban wasu suka ce za a taimake su da hujja shine abin da ake nufi waɗansu daga cikin malamai suka ta ce jawab irin su Muhammadu Amin Shankiti yace a abin da ake nufi duk annabin da aka umurce shi da jihadi to Allah zai taimake shi ba za a kashe shi wajen yaki ba amma annabin da ba a umurce shi da jihadi ba to ana iya kashe shi yanzu misali annabi Musa ba zai iya Fir'auna ba don haka ba a ce mai yaki Fir'auna ba da'awa aka ce yayi to amma annabin da aka ba shi dama annabi Dawud an ce yayi yaki kaga an taimake shi wa qatala Dawudu Jaluta na wani malami ko da an ka ce wa qatala Dawudu Jalutu ya rasa shin ina na fa'idi wa qatala Dawud tunda shi bai ga rafa'a ba balle ya san wanda ya kashe sai ce kai jama'a dai cikin su an yi kisa eh wani ya kashe wani an yi kisa magana ta kare inji wani malami to kaga anan sai wasu malamai suka ce to kenan annabin da aka umurta da yaki Allah zai taimake shi wanda ba umurce shi da yaki ba ana iya kashe shi waɗansu malamai suka tafi cewa a'a za a taimake su ne da hujja ko da su an kashe su to magoya bayan su za su yi nasara idan magoya bayan su suka yi nasara su ne suka yi nasara waɗansu kuma daga cikin malamai irin su Muhammad Tahir ibn Ashur at-Tunisi shi a cikin at-Tahrir wa tanwir ya tafi cewa abinda ake nufi nabiyin an kace shi annabi ana iya kashe shi amma ba rasulin ba domin ita aya ta ce wala qad sabaqat kalimatuna libadina al-mursalin kaga da manzanni ake zance sannan kuma Allah ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli da manzannina bai ce wa nabiyina ba amma su annaba sai ce wa ka ayyin min nabiyin qutila ma'ahu an kashe nabiyin bai ce rasulin ba ina fata an fince ne bani isra'ila sai an ka ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqqi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq kaga suna kashe annaba ba a ce wa yaqtuluna al-mursalina ba an gane ko to amma wannan yana da iskali domin domin an ce laqad wato laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulu kaga mun arka musu manzanni duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abinda ba sa so fariqan kazzabu sun kashe sashe wa fariqan yaqtulun sun wato fariqan kazzabu sun karyatar da sashe wa fariqan yaqtulun sashe kuma sun karyata su to kaga wannan ya nuna sun kashe wasu manzanni sai zaman to dai magana Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti ita ce ta fi zama daidai waɗanda ba umurce su da jihadi ba ko kuma mu ce a'a bayan su annaba wannan sun tafi magoya bayan su sun ci nasara akan kafirai cin nasarar magoya bayan su cin nasarar su ne kidan sai mu dauki wadannan ayyuka guda biyu lahumul ghalibuna tunda Allah ya ce rundunar sa ita ce za ta yi rinjaye kidan sai zamanto koda sun tafi ai aqidar su za ta yi rinjaye shine abin da ake nufi to wannan dai dai ne daga cikin wato hamlil muhkama alal mutashabih dan al-kulliyat al-kulliyat ne ke so in ce galibu istimalul qur'an kenan abinda qur'ani yafi amfani da galaba shine rinjayi shine abinda ake nufi na'am haka ne alkuliyat cikin su akwai wanda suke kawo cewa idan ka ga cikin jam'i na ayin ana yin shi uyun ana yin shi ayun na'am in ka zo uyun na'am yana nihin eh alkuliyat yanzu misali an ce uyun jam'i ne na idon ruwa da suke gudana kam wa kam taraku min jannatin wa uyun amma da kaji an kawo ayun ana nufin ido na kallo wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun sannan misali kuma kamar kalma ta al-matar a larabci duk inda ta zo suka ce tana nufin azaba domin mi wa amtarna alaihim matsara an gane ko wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itna bi azabin alim ya karanta cikin addu'a cikin kunuti ma ya karanta ya kawo wannan to dana shi mallami ai ya ji an ce allahumma na shi yasa to an ce allahumma na ji wani limami shi ma an ce yana addu'a yana cewa rabbana ajillana qitala qawlu mai hisabu tana cewa amin mallan amin to su sun ji an ce rabbana eh to kaga sai ya hado rabbanuni kenan ko dole na a samu a har hade amma malamai suka ce to wannan ka'ida ba ba dukkan ta bane shine tana da istis istisna'i musamman ma cikin alqur'ani yawa wajen ahadun min min matsarin yawa wala junaha alaikum in kana bikum azam min matsarin to kinan nan an ce azam min matsarin cuta ta daga ruwan da ke sabka daga sama kinan nan kaga ba ruwan azaba ake nufi ba kamar yadda manzo Allah mage ta mutarna bi yawa eh ina bin can qur'ani ne ba sai mu shiga cikin hadisi ba tunda an ce galibu istimalul qur'an sai dai wani mallam ya ce kai jama'a duk da dai an ce dai ruwan sama na amma an ce azam fa akwai hututa fa
to haka da wakan lawo kamata yau dan tsaya mu dan je wani abin nan hutu na rabin lokaci insha Allah idan mun dawo kuma sai mu ci gaba insha Allah to Allah ya ba mu kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku nan za mu tsaya insha Allah bayan dan lokaci kadan za mu dawo ku je mu dakace mu insha Allah